Hausawa Top TV tashar al'umma. Bayan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kira cani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar a waya, shi ma shugaban ƙasar China ya turo da takardar gayyata ga cani yana gayyata su zuwa ga babban taron da za su gudanar a ƙasar China a Beijing babban birni inda babu shakka wannan gayyata da aka wa Janar Chani yana nuni da cewa kasar china ita ma ta zama babba aminiya ga kasar ta jamhuriyar nijar a yanzu kasashe guda biyu rasha da china sun zama manyan aminan juna ga kasar jamhuriyar nijar bayan korar kasar faransa da kuma kasar amurka daga kasar jamhuriyar nijar ɗin. a dangane da abubuwan da ke faruwa dai a yanzu masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi ku ji wannan gayyata da aka yi wa janar cani din a makon da ya gabata shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi kira shugaban kasa cani ta wayar talo Shugaban cani na zaune kawai sai ya ji kir kir kir alo putin ne a ta salama kana lahiya suka gaisa da juna da putin da cani suka tattauna da juna akan ta shafi halaka ta tsakanin kasar rasha da nijar da dai duk wani abin da kasan ya shafi maganar neman samun ci gaba tsakanin waɗannan kasashe musamman ma ci gaban kasar nijar jaridar los angeles quotidian ta cewa ai kaga shi ma shugaban kasar china ya aiko takardar gayyata zuwa ga shugaban kasa chani cewa ya gayyaci shugaban kasar nijar chani domin ya halarci babban taron koli na kasar china a kasashen afirka zaman taron da zaman taron kungiyar tattalin arziki da fasalta kuɗi ta ƙasashen yammacin Afirka EMOA halartar zaman taro ta hanyar na'urar zamani daga babbar cibiyar bankin Bese Yawo birnin Yamai a ranar 28 ga watan Maris 2024 wato zaman taron shawarar ministoci na kungiyar EMOA wanda ya gudana a babban birnin Dakar na kasar Senegal. Ayo to da yake muna maganar Senegal dole mu taɓo maganar sakamakon zaben shugaban kasar Senegal ta ba da babban misali a cikin dukkanin faɗin nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya wato akan batun tattalin tsarin tafarkin dimokuraɗiyya a cikin kasa Sharida ta ce a ranar 24 ga watan Maris ne al'umma al'ummar kasar Senegal ta zaɓi sabon shugaban ƙasa wanda shine na biyar a shugabancin kasar Senegal cewa da matashi Basiru Basiru Jomai Fai ɗan shekaru hudu na aihuwa Sharida ta ce bugun a kawo wuka ɗan kokawo ya yi wa sauran abokan takara a wannan zaɓe wallahi da ya bisa da guda-guda ya shashshimfiɗe su da ƙarfin tarin kuri'u a kai abin ya bada mamaki abin shawa yau kayi da ya yi kayi ainihin take abokin takara wanda ke bin basiru jomai cewa da ɗan takara ahmadu ba ya bayyana cewa kam gaskiya fa ya sha kai a kai su suka a kai gungowa suka yi yan senegal zage damce suka yi suka ce suna buƙatar samun sauyi kwarai ko aminu usman sanko basir jama'i Allah ya bashi ka san tsari su kai yau da aka fito da waɗansu dabaru a lokutan baya aka nemi tarewa shi Usman Sanko hanya na kai ya takarar yau a ce yayi wancan gobe shi ba a ce an kaga mishi wancan a kai shi a kulle a kwashe sa a kai sa a kulle a leke a dade Allah da iko shi ce ku yi hankuri matasa ku za ku da ku za a kuma sai kun yi Allah da iko shi gashi an samu kai ina ma dai a ce mu malam gidan an samu irin matasa masu hazaka irin an ba fa yan zalama ba dan ba na iya alkawali da iya saba hannun balaluwa saman kawada a ana samu ana samu inda to abu da kai kai kai me sharkin kai ko kai ma <laughs> ana samu ya ba ka gani ya ba abin kai da ba da dai burin kushiya maka ita gani to ai dan shi ne malam ake bukata al'ummar kasar Nijar ta ƙara bada haɗin kanta ga wannan tafiya ta mulkin soji a ga cewa dai komai an tantance shi an sai ta kasar nan an girka da kyau mallam. wanda ko ta ta tafiya ma an bude lokacin siyasa kaga dai ka dan siyasa da ka shigo dai ce in ka ci kaga an gyara maka hanya ba kaya ba karangiya Allah kana maganar a kama baka ga irin jan kokari da jajircewar da wannan dan kasuwa dan Nijar laji Salihu Buda yake ta yi ba ga abin da ya shafi ba da haɗin kai da kuma goyon baya da rakiyar wannan muhimmiyar anniya ta majalisar CNSP a shugabancin shugaba Kyani dan kasuwa dan Nijar Alhaji Salihu Buda kana ce fa mallam ba haka jiya ba yake tun da shugaban kasa Kyani ya yi kira ya ce a kama tahiyar nan fa Nijar kun ga halin da kasa take ciki wasu yau an kama tun da aka sa mana takunkumi salihu rubuta ya ƙara ka tunani dama yana yi zuwa ga al'ummomin wannan ƙasa ta shekara ya ce to barka gani sai an dam sample ya wala sai na kai ta bakin kowa gidan shi a lokacin yin buɗe baki a ga salihu buda na bakin kowa gida tare da almajirai da makwabta a yi kiran sallah mallam ka ci ka sha ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi tare da shi yana nan zanne salihu haka ne ya fitar ne sample duk abin da ya shahi shi da ya zumunci mutunci amince ya san darajar dan adam duk ce malam zuwa dare abin da Allah ya ci da a bashi yan abinci dai yan shinkafa ce yan haci ne yan kuɗi ne a doka a bada ana ta saboda mashi albarka bawa Allah nan to yana yin hakan ne domin a ga cewa dai yan Nijar dai don Allah ya baka arziki a dinga tallafawa masu karamin karfi a kwanan bayan can fasarin guda idan kuna tarba haka yayi ya sayi kan motoci ambulance ya ba sai NSP sai NSP ta kai cikin karkarin ne ana wannan sai ka sha fuddin wannan a kullum tunanin shi guda ne menene za shi wani kokari ne za shi wace gudunmuwa ce za su badawa ga sai NSP ga wannan soji a samu a kama musu ya mana shekaran jiya nan ba malumma hafizai daga cikin jawoyin wannan kasar ba sama da malumma guda goma ilai salihu buda ya biya musu kudin umara su je kasar saudiya suna can ta yi ce ku je ku yi wa kasa addu'a ku je ku yi wa sojojin nan addu'a ku yi wa su shugaba ni addu'a ubangiji Allah ya kama musu wannan aniyar suka dauka Allah ya sa su cika ta ya ce in ba zaman lafiya da mai iko da mai kuɗi da talaka a ba layiya. sai an samu zaman lafiya kowa ke jin daɗi to salihu buda ya ce ku je ku yi kasa addu'a ka ji an ce China ta kama gobe ka ji an ce Russia ta kawo gudunmuwa banda gobe ka ji an ce Turkey ta kawo jibi ka ji an ce Iran ta kawo domin ko yan kasuwar mu fa su ma yan kasuwar mu akwai irin rawar da ya kamata su taka a cikin wannan tahiya irin su Alhaji Salihu Buda hakuri gando annabi madawamin ka baya nadama dan ko baya hori baya hatara wato al'ummar Nijar maza da mata muna muku sallama irin ta addinin musulunci mai magana sumaila ahmadu Allah ubangiji ya bamu ladan ibada wato jama'a a kwana a tashi wato alkur'ani yana aiki shi alkur'ani kuma gaskiya ne wato sai hudu abubuwa ake gasu nan daban daban daban daban wanda ake tsammanin ajiya an tsira ba a komi wato bayan amerika tana zaune a bisa doron mu ba bisa kan ka'ida ba bisa kan cin amana ta kasa to kuma sakamako ya sake hutuwa na cewa akwai manmu da ake saida musu taɓa a hanya mai namu gazuwal wanda ake shiga da shi ta ghana an yi sosai ta karya daga ghana wadda ake kewayawa a komo da man aje a tsaye da musu taɓa rauniyar hanya shi ma wani masu mulki wanda suka yi mulkin tsawon shekaru goma su ne suka aikata wannan abu to a nan wurin me muke ne da cewa alkur'ani yana aiki wato muna gaya mu gurabawan su ne cewar a ah, kare so ba zai yiwu ba wanke su ko ba zai yiwu ba saboda alkur'ani nan gaskiya ne mun sun wance za mu tuna musu rada za a mai mulkin rada za a ba su kujerar mulkin ai suna rantsuwa da alkur'ani wani rantsuwa da suke da alkur'ani cewar ba za su ci amana kasa ba za su tsare dukiyar kasa za su tsaye da shari'a za su zai alkur'ani gaskiya ne babu yadda za babu wani mutum a duniya wanda ya isa cewa ya yi alkur'ani ba zai yi ba kuma ya abin kuma ya zauna lafiya zai wuya babu wani mutum wanda ya isa ya ce zai yi ƙur'ani cewar a ba zai yi wa abu kuma ya yi kuma ya zauna lafiya to don haka masu tunanin cewa muna da laifi ko kuma abin da muke ba daidai ba ne su tuno da wannan rana wadda aka yi rantsuwa ta alƙur'ani kuma su da cewa alkur'ani gaskiya ne to don haka Allah ne ce zai kare shi nan Allah ne ke kare alkur'ani shi saboda kar imanin bayin shi musulmi ya rage kuma don mutane su yarda cewa alkur'ani gaskiya ne Wani aikin alkur'ani ne ba aikin su cani ne? ba aikin kwaldas ba ne ba kuma mu muke da laifi ba qur'ani aka aka ce za a tsare gaskiya za a tsare amana za a tsare dukiyar kasa aka ci amanar kuma aka kwashe dukiyar kasar to don haka dama ma shi al'amarin Allah aikin Allah da asanni ne ba kuma wanda ya ce ma Allah wayo in kuma ƙarfi gare ka bai kai na Allah ba in kuma a kana kai ilimi ai ba kai Allah ba shi ilimin to don haka anan wurin a matsayin mu na yan kasa wanda muke da gurin cewar za mu yi zanga-zanga da cewar an ci amanar kasan mu ba mu yarda ba wani magana tana nan wanda suke ganin a za su iya mai da wari baki ko kuma su mai da baki wari ga mu ga su bismillah mu je zuwa mun yi imani da cewar wannan bincike alkur'ani ne yake binciko gaskiya wanda yake ganin zai kare ga wurin wanda yake ganin a ba haka nan bane halo ga wurin nan amma mu mu yarda da alkur'ani ko mun san wannan aiki aikin alkur'ani ne ko batan bar idama sai ta bayyana magana shinkafa ke ton dubu goma jama'a wadda aka bada a wani lokaci kasar pakistan suka bada da cewar a taimaka ma wa'inda boko haram ta maɓanna kowa sa da boko haram ta yi mutane ne ta kashe an bar marayu mutane sun watsi sun baro gidajensu suna ba su da inda za su kwanta an toye garinsu aka ba da taimako na tan dubu goma da shinkawa ake magana bata zo kasan nan ba an saida ta a bisa ruwan kwatano ina magana hankali ko imani a nan koda mun bari allah ba zai bari bayi zalimcin ya yawa jama'a zalimcin ya yawa a ce za a kare dukiyar kasa ya zama tuwa ah, wai bayan yi alkur'ani a ah, shi wanda ya kur'ani shi ya dauka kuma kusantan shi wanda yake so su ma su ɗauka ba bisa ka'ida ba ake tunanin kuma Allah zai bari in mun yi magana ake ganin mun yi laihi to ba ba bane wanda suke ganin mun yi laihi da abin da suke so su gaya mu da abinda abin da suke so su goga mu da kaskancin da suke so su mai damu mu mun fata mu ba zan gwarta ba ba za mu bari ba za mu ci gaba da bayyana kuma za mu ci gaba da cewa ba yarda ba za mu ci gaba da tambayar shari'a hakkin al'umma ta kasa hakkin kasa kuma abin da sa muke haka jama'a wato mulkin na farar hula hoyi za a yi idan ma a'a muka kyale haka ko kuma a'a ba a yi hukunci ba to wanda zai zo zai yi abin da ya haka masu son su wanke wannan tsarin ko kuma su bar da sau ko kuma su ka gyara to mutumin da fa zai wanke wa'annan mutanen ba a hibora za ta yi shi ma to masu saurare kamar yadda kuka saurara dai batutuwan kenan da ke bayyana bayan kora amurka da faransa daga kasar jamhuriyar niger inda vladimir putin shugaban kasar nan na wato rasha suka yi waya tsakaninsa da janar chani shugaban kasar niger na yanzu inda suka tattauna akan batutuwa masu muhimmanci. kama daga abubuwan da ya shafi tsaro da dai sauransu inda bayan wannan waya shi ma shugaban kasar china kun ji cewa ya yi magana da chani inda yake buƙatarsa wato ya halarci taron nan na ƙasarsa da za su gudanar a beijing wannan takardar gayyata da aka gayyaci janar chani tabbas ba alfahari ce kuma hakan yana nuni da cewa ƙasar nijar a yanzu fa ta kankama kama domin manyan ƙasashe irin china da rusiya a ce kuna shiri da su dukkan wasu abubuwa suna tafiya tsakaninku da su to tabbas za a samu cigaba kowa ya san ƙasar china ƙasa ce da ta wato yi fifiko wajen ƙere-ƙere da dukkan wasu abubuwa na harkar kasuwanci ƙasar china a kodayaushe tana da kufa ne wajen wato tattalin arziki ta hanyar kasuwanci to kaga kenan ƙawancen nijar da China zai zama babban abu domin samar da yadda da ake so. Haka zalika ita ma kanta kasar Rasha ƙasa ce wadda Vladimir Putin yake jagoranta kuma kafaffe ne dukkan a duniya a yanzu ba wata kasa take kokarin ta tsone masa ido. To a surare ne za ku ci a dangane da waɗannan rahotanni da muka tanadar muku daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta masu saurare. domin samun ingantattun rahotanni akan abin da ke faruwa. Ku dungula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.